إنما كتاب الوصية ما يكون كتاب المواعيد وترجمنا من الشيخ إن شاء الله تعالى كتاب المواعيد وكان بين عند الشافعي جاوب المواعيد جمع قراءة almira gado mawari jam'i kenan mas'alar gado tana da matukar muhimmanci kuma dole ba a mutu za a gaje ka za ka gaje hukumin tawarin menene hukuncin cin gado shi ne a tawarin وتنسل في ذلك التوارث بين المسلمين كل بعض أسامي المسلمين واجبهم واجب لي معنى دولة لي أعزاده بكيسة كبرا أعزاده كبرا فوقما كيف أعزاده بهذه الشوارة ثم وجدت الناس بالكتاب السنة Qur'ani ne ya tabbatar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da ma ijma'in malamai qala ta'ala Ubangiji ta'ala ya ce للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ماذا suna da kaso suna da rabo da Allah yake a ba su daga abin da iyaye uwa da uba suka mutu ka bari da kuma abin da dangi suka mutu ka bari dalin nisa'i nasibi mata ma suna da kaso da ba a ba su din ma taraka alwalidan wal aqrabun daga cikin abin da iyaye suka mutu ka bari da sauran dangi din ma sallamin da aukasa mimma qalla minhu aw kasir daga abin da aka bari din nan kaɗan ne ko mai yawa ne kaɗan ne mai yawa ne dole a raba gado Allah ya ce nasiban mafruda rabo ne kaso ne da Allah ya kasafta shi ne ma'anar mafruda abin kasaftawa abin rarrabawa جدا جدا أصحاب لهم حتى معناه ألا تنسى شيئا وكان سبحانه وتعالى وغير ذلك من الآيات تبيع وسيلة بسجن شايعي لا تبع بعضيها في ثبت بزاده جسيا مواجهين حقيقة جهني عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ألحق الفرائد بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ألحق الفرائد كشكشا من الله يرضى القرآن wanne ne kashe-kashe ba mu da kansu annisu asulusu asulusani arrubu asulus asulu da shi da kenan ko wannan ta ke kira fara'is waye ne rabi wa yake samun rabi in akwai shi ko akwai ta a bata wa yake samun ثلثاني kashi biyu cikin uku suna kai shi a bashi ya yake samun kashi ɗaya cikin uku a filin ya yake samun rabo ya yake samun filin ya yake samun filin Allah ya in suna cikin magada a fara sallan jimin da Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne mana alishi kullu fara'ida ku fara sallamar masu kaso abin da ya rago amma ba tsoya abin da ya rago wula aula zai zakar sai a bawa aula rajul mafi kusanci mafi tantantar namiji ana fata an gane wato mafi kusa da mamacin kenan wula aula rajulin kuma zakarin ne zai iya wadatarwa amma saboda zai iya ɗaukar mutu a wani lokaci sai annabi ya kara da zaka na namiji wato babu masu asiba da ya kwace gado bayan an yi an bai kowa hakinsa in ka ba abin da ya rage wani suke ne na fata mun gani in ba abin da ya rage shi ke nan. in shi asibin an ba su kasansa na fara'id ko na faridan ina ko da da rage sai a ce to kai ka fure shi kai ne asibi za mu gani magana nan gaba insha Allah kan waye asibi da ake nufi da asabti din kalmar fara'ida kuma daga farida ne da Allah ya ce faridatan min Allah kaso kaso shine fara'ida ba ana nufin farilla ba ne da ake ta fara'idu salatu fadallar sallah a fara'ida shi ne dai gado shi sa ake kuma shi ilmin fara'id ilmin gado ma yurasu min mali al-mutawaffa ma yurasu min mali al-mutawaffa abinda za a gada ma din nan mun ba ta tambaya ba ce ba istifaniya ba abin da za a gada daga dukiyar nuna wato me za a gada a dukiyar nuna na fata an gane me za a gada a dukiyar nuna da ma ta da insani an mutum ya rasu a min tarakatihi limu'inati tajhidihi za a fara ne da daga cikin abin da ya bari tarika abubuwan da ya bari ga suna an san su ana rubuta ne ga su in kudi ne ga su in kadarori ne ga su za su ce masu tarika to da me za a fara na ta mu'inati tajhidihi ɗaukar nauyin shirya shi ɗaukar nauyin shirya shi sai don ya fi kuma yi tabarru'i ya yi tabarru'i sadaka misali idan a garin ɗauko shi ma daga asibiti sai an biya ko babu kuɗi a cikin gadon abin da ya bari idan wanka ba wanda zai wanke shi sai an biya haka ka'idar garin ce ko kasar kudin wanke shi idan babu wanda za su fi sabilillahi da kafaninsa idan kadari biya ake yi ni dan ya ba san yana gaban amma Allah ya wasu guraren yana da duk sai biya har kasar da ra'abin ne kamar za ka ga malam masu kuɗi ana sabon su fi sabilillahi su yi wasu suna ƙi aikin ladin a sai filayen da za a rika sun yi musulmi amma wani gurin sai ka biya kuma gurin ɗan guri ne suke za a sai sayi wurin da za a binne ka an uwanka sai sun sayi wani kuma saya zai ce nan na magabarta ce amma duk wanda za a binne zai sa ta siyarwa yadda kasuwa ce a matsayin ya yi ka yi, ne amma suna mutuwa to duk suna yi a kudu sau da haka kana da katon fili ko wani kango a madadin ka yanka fili sai ka zo ka rika cewa duk wanda zai aka yi masa mutuwa zai siya ka sai ga mutum ya tara kuɗi wani kuma sai zai bar kamar su ɗaya a gurin ko rabin su ko kaza duk wanda ya mutu daga dalibin sai rika zuwa yin kawo ya gama saya da yawan a cikin dukiyar mamaci za a yi ɗin babu sadaka alhamdulillah har yanzu muna kan ana yi kyauta da kafa ne wasu ta bayan sai a je a karba a masallaci ba gidan liman ko wanda ya ce ba su ajiyar haka sai ya ce kamar ya ji nawa ne zai sai a yanka ga duk ba sai an ciwo ba wadda fani da dini amma abu na biyu kuma bi kada'i shi ko kuma biyan bashi ka ka fara biyan bashi da wannan kuma ya siyatu ni siya. abin da ke shehu yana ko na abu da ya rage na abin da ya bari kustima alawar safihi sai a rabawa magadansa da kaulihi ta'ala don Allah ya ce min ba'di wasiyatin يوصي بها ويوصين بها ويوصى بها أو دين باب الإرث wani sabuba kan sa a shiga da mutum ma'ana wani dalilin zai sa har ka shiga da mutum suna asbabul ilm abubuwa ne guda uku na farko annasab annasab dangantaka kan haɗa jini da mutum relationship shi ne zai sa ka shiga da shi in babu dangantaka ba maganin gado aina qaraba wato kusan ta kaulihi ta'ala domin Allah ne ce wa ulul arhami ba'duhum أولى ببعض في كتاب الله ‘yan uwa na kusa na dangi irin arham wanda suka haɗa zumunci da suka fi cancanta taso da taso su ga juna ana ta taso kanu a lokacin da ana gado tsakanin muhajiri da amsa sai Allah ya ce a wancan gadon ya ka ta musulunci babu shi an soje wa ilal arhami da ajihun auladu ba sun fi kitabillah abu na biyu an nikahu aure idan aure ya jitta. ko yau aka ɗaura min aure ko ka mutu ko ka mutu da sababin gado ya rasa za ka gaje ka za ka gaje ta na fatan gani shi ne ma ba wuce yake cewa sababin tsarkakun ne ta kada ya sa ta ɗaure shi ko da aka fiye mutu ko ta kama yi cewa wala kun dan Allah yake wala ma taraka jiki. kuna da rabin abin da mata yanku suka musu suka bari a gani a gani Allah ya magana rabin nisfu daga cikin tafi akwai nisfin rabin na mu gani shi da yanzu shi ne azwaju wa ya tawarasu zaujani talatin raja'i والبائن in tsallaka hafi mara marajihin da zai mata fi ma'aurata guda biyu za su ci gadon juna. ko da akwai saki sakin da ake kira rajaɗi ma'ana wanda za iya yi komi a cikin ta ma'ana ko da sai da mutane cikin idda saki ɗaya saki biyu shi ne rajaɗi yake yin kayan su shi ne ba'i ko talatin ba'i don yana cikin wannan naɗe da na akwai gado shi ne raja'i idan kuma ba'in ne ya kai uku ana ganewa amma yaushe ake sake yana cikin rashin lafiyar da yana kwanta a gadon asibiti ana tunanin da zai tashi ba sannan wannan sakin ko za su ci da ba? a gano mugunta ta ba ka bane amma a lafiyar ta sagarin wannan ba su da gado tunda sake izini amma sai da ya kwanta rashin lafiya aka tabbatar wannan wanda da tashi ba likitoci suka ce amma mai da shi gida kawai a ɗaurika ba su kaza ya rigar cin kaza ya zo ka kaza kafin ya ka. a wannan yanayin sai dai a kwanta a tayar babu shaka za ta cika da ana ita ce magana ta gaskiya in ma ta yi ne don kar ta shiga din to la za ta ci shari'a ba za ta yi daba idan idan abin da muke nufi kenan in ya mutu tana cikin wannan idan to za ta ci gado amma idarsa ta kare da mutum wannan shi ne kwarabi na nawa da bi annasar hannisa ta alwala'u alwala mun sha yin bayani ta inna alwala'u domin a taka wanda ya ta bamu don bawan nan ba mai gadon ta kai za ka gaji shi in kai ka ɗanta shi wa huwa an yi ko an yi al-mar'u raƙiƙan abda mutum ya ɗanta bawa shi ne raƙiƙ bawa abda bawa au jariya ko baiwa kawai ko mu lafi guda da kawai la'u ko wanda ya yanta ya kasance shi yake da gudun targalar lamarinsa ko ba matar a idan wanda aka yanta ya mutu walam ya farfi tarfi warisan bai bar mai gado ba an gane ko warisahu man ataka wanda ya kai shi ga shi domin zai iya ta wata kila dama ba wani kila ma bai aure da yana cikin bautar sannan ya da sun mutu ba shi da asali ba shi da farko ya da sun mutu kila ma bai ma san iya yanka da shi ko an so shi ne ko kuma ta hanyar ga ta hanyar musulunci aka gaji shi wanda ya ce ta hanyar yaƙi kurata ana aka kama shi ko kuma irin a hanyoyin da a da aka yi zalunci ba a yi su dinafin ɗin mutum amma da shi ba mu sai da ka sani da sai ka je kasuwar ba yi kasuwar irin wannan wai biya ne sai yin su shi ma jikin inda suke ba kamar su haibun rumi su haibun sinan arrumi abu yahya kai asalinsa da balarabi ne a cikin shawa gidan bani fi ruwiyin ab yana yaro aka tafi shi aka kai shi ru bauta a gaba Allah ya taimake shi har ya iya ruwiyin shi ne ake kai shi suhaibul ruwi amma ba larabi ne asalinsa ya fara manta ma larabcin a sannan Allah ya dawo da shi ƙasarsa ya sami yanci har ma ko da wani kuɗi a rayuwar shi a kansa ayin nan ta tako wani nasu min yashari na hukki da amar basillah Allahu ra'ufun bil ibad to ana yin ne idan ya mutu ba mai gadon sa ko da aka sai shi idan gidansu da yan tayi sai gaje shi kawai kaulihi sallallahu alaihi wasallam alwala liman ataqa ولقوله صلى الله عليه وسلم كما الذي يأتي الولاء لهمة كلهمة النفس شي ولائي أوكا في كما أوكر دنجنتك لهمة كلهمة النفس لا يباع باع سيد شيء ولا يوهب باع كنفسك kawai ni ne wa ne ne kamar da ba za ka yi kyautar ni ne idan wani gari gari ka kai na ba ka relationship ne kai gaji shi ai ba zai ba ko ba za ka ba da dangantakar ka ba to haka shi ma wala iya ce waɗannan sa yake kira asbabul ir ko kuma mawani al-ir abubuwan da suke hana cin gado ana kana iya yiwa da ba sun faru na saba ta hada ko aure ya hada ko wala'i ya hada amma kuma a samu wani nane wani abu da zai hana kan gadon akwai ba za a baka gadon shi ba ai ɗana ne ai ba gane ne ai ka gane ai ɗan uwa ne ne ba za a baka ba me yasa wani abu ya zo ya hana kuma damu mu ji me yake hana kan gadon yake shiga tsakanin sun gado na ɗaya alkufur kafirci ma'ana bambancin addini annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la yarisu al-kafiru al-muslima wala al-muslimu al-kafira kafiri da bai da musulmi musulmi ba zai gaji kafiri ba ba gado ka sani na fata mun gani ba da gado na biyu alƙasar wanda ya kashe wani don ya gaji shi yanzu kamar mace ta kashe mutunta a gano ita ta sa masa guba a gano ita ta kashe shi ta haramta mata gada amma don gado sai da shari'a ta haramta mata daga cikin uquba da za a mata kenan ba ma dai ga maganar ramuwa ba ta kuma annasa bin nafsi kada ka da ramuwa ta kusa da zaka ko a samu wani ɗaya ta ƙi ya kashe uban shi don yana so ya samu kuɗi da ƙaunar sallallahu alaihi wasallam laisa lil kafiri min tarikatin da kasulin shaytan wanda ya kusa ba shi da komai daga abin da mamacin nan ya bari wanda aka kashe shi na uku arrik bauta an kai bawa ne kana cikin bauta ba ba za ka fi gajar kowa ba in ma an raba an ba ka dukiyar nawaye na ubangidan ne an gani? sai da aka yanzu idan kana da mahaifa kana bauta to za a kawo jari naka amma uban ka ba ba uban ka ba ba da annal abda wa ma yamliku ko wa ma malaka li sayyidihi bawa da duk abin da ya mallaka zai uban ka ne ta mutu yana cikin bauta ma wasu fasa da lama a raba gado da shi ba kuta kuta Shi ne kuma iyayen su kuma ba za su gaje shi ba. Ko ne ya tara na uban gidansa ne. ba ya rufa tsari da su da zai gaje ɗan uwansa da kama tsari su musayi da shi. To gadon na uban gidansa ne. Dole su ba ba shi ba. Na hudu addini. yani ibn zina fadlin zina wato ɗan zina ke ne la ya rufe ba zai gaji babansa ba wala ya rufe wala ya rufe hu babansa ma ba zai shi ba amma inna ma ya rufe zai babansa wata rufe ta shi gona biyu ban da babanta. wannan asalan ya suna ta da wasu hadisi sahihi a kai amma ina malik da sauran wasu mazhabobi ne suka yi kiyasi sahihi suna fata an A akan li'ani mutum da ya li'ani ya kore to daidai yake da wanda yake ihnan zina amma wasu malaman na ganin zai iya yin jari ta wata hanya kuma ba nafi bane sauri ai na zai jari a bara cewa an samu wannan yaron yani bai kawo aure amma kuma aka haife shi suka zo suka yi auren a daidai lokacin shi ya rabe a wurinsa a haka za ta aure shi a haka to wannan yaron za ta riƙe shi za ta rufa masa asiri kuma ta rufa a kan ma don idan ko ba ta rufe sai da haka a matsayin yaron in ya tashi da za a gaya masa sa sai a ce to kai ba ransa kar ma a yi dukkan magana to ka zai gaji iyalin iyalinsa za su gaje shi saboda ni ta da magana da wani abu shi ya fi fitina a kan maganar da ɗin ya amfani ta da magana me zai samar mai zai haifar ko dai ma ya haifar da kuwa sai da ka wannan zai yi gado akwai maganganu da yawa waɗanda suke faɗa abubuwan da zahirin gaskiya wasu da za a gamsu da su ba ko da shari'a ba ke magana a kai ba wani misali daga cikin malamin da ke magana cewa idan akwai irin ɗaya ma irin ɗaya wadda take ta zo irin ta wannan hanya sai ake ganin wai uban ma da ya same su ta wannan hanya akwai aure tsakani ai ba ɗar asali da su ka ga wannan magana ne ya za ta yi kada da aya ta ce wai ai ba wai haƙiƙanin reality ai tabbata ta halar amma dai ta da wani magana mai ƙarfi da za ta ƙarfafa wannan magana ko da haka dai a bar su dai ba zai ci zaɓen baƙin ya bayyana duk duniya ta sani da sauransu kuma babu wani aure da ya gudana tsakanin iyaye kamar dai aure ya gudana ورسل أسيريا تكوني الله أعلم وشاك كيف أما فلا يرث والده وإنما يرث أمه وترث أبو الثورة لأسوى ذكر أن نجد يرث الولد للفراش بل الآخر الحزن حتى معنى وأن على الولد للفراش تبني فيه bai auri matar ba na fata an gani amma kuma tana da juna biyu sai ta biyu ko a rashin sani ko wani abu ta auri wani a haka aka jona mishi sai ta je ta haife shi a wancan gida to ko da wasu ya ji billah kai da ta samar da wani juna biyun ka sani ita ma ta sani kun sani shi wancan ne dai bai sani ba shi mijin sani to shi wannan ɗan wato zai gaji iya wannan uban ne wanda ya auri matar kuma bai sani ba kuma don ko alwalar da firas na ne gidan ne da aka haifar masa a shimfiɗarsa to idan sai ta gano wancan ta gano ɗin da za a kashe gudun wancan a ce to lalle wancan shi ne zai gaji shi ba ina wanda ma da yake tafi hujjar da wannan na fata mun gani ko da haka shi wannan ahiru din ba a tsari shi ne ba shi da alaƙa da wancan ƙasa na biyar al-li'an sai li'an da mun karanta shi a baya idan ɗa idan uba ya tsore ɗa yace ba nasa bane shi ma kaga ya san ala wala bi na ke da sai a kiyasin ta da mutan amma zai ga duk uwar shi al-li'an wato sabulul mutala'in wanda aka yi li'ani tsakanin mace da namiji la ya rufe walidahu allazi na fahu ba zai gaji mahaifin da ya kore shi ba wala ya rufe walidahu mahaifin kama ba zai gaji shi ba kiyasan allazi zina wani an yi kiyasi ne shi ma akan wancan wato waladu zina ɗin na shida adamun istihlal adamun al-istihlal idan yaro bai yi kuka ba bai yi ƙara ba bai yi tara ba sanda aka haife shi ana fata an gane ma'ana sanda yaro yake ciki ya kai watannin da za a buta masa rai kama sai saura wata biyu ma ko wata uku a haife shi ko da ban mutu yana ciki a ƙa'ida inda ana fitarin ana kaza a gano a yana nan lafiyan yana da gado ba ta an gani yana da gado idan an haife shi lafiya ba in an iya gano ma namiji ne ko mace ne ta hanyar tsakanin da sauransu sai a sani ai an tabbatar ma cewa mace ce ko namiji ne ba a iya raba gadon da shi ko da ita to a ajiye inda aka iya gano haka in ba a gano ba da sai a yi canjin kawai a ce to a raba shi a matsayin namiji yadda ta gani na mace ce ta gun a ragewa kawai za a ko a ɗan ƙara a wurin ta ma'ana in miliyan ɗaya za a ba a mace ta ce to in namiji ne miliyan biyu misali da zakar misali har da wani sayi da sai a ajiye miliyan biyu a matsayin da gangami in Allah ya kawo ta ta ka gama ta ci, sai a ba ta miliyan ɗaya sauran miliyan ɗaya sai a maida da shi gurin magada a ba su gwargwadon abin da aka biya su ina fatan mun gane amma idan yaron aka haife shi bai zo da rai ba ga babu magana kuma ya shiga da idan ma an ajiye miliyan biyu to ba za a ba shi gadon nan ba duk da bai zo da rai ba ƙa'ida ya zo da rai ko da yana da rai a ciki ina fata mun gane wannan shi ne adabul istihlal fal mawludul ladhi tabahu ummuhu yaron da mahaifiyarsa ta haifi shi mai mutan a mace wala ya sahilu farikan bai faɗo da kuka ba inda lawada lokacin haihuwa la ya rufu wa la yi ba zai gado ba da ba a gaji shi ba wanda ya sa ba da yi mun haife shi abinda ake jira a biya ya kuka yan ko ta ne shine alamar ya zo da rai ko ko da ya koma to zai ci gado ma'ana da ya kukan nan kawai bayan kukan nan da awa ɗaya ne da awa biyu ne an tabbatar da ransa sai mahaifinka ya rasu zai ci gado ko kuma an raba gado da shi tun da ya yi kuka ko ba haka bane ya ci gado dama mahaifinsa ya rasu ya ka yi kuka aka tabbatar yana da rai da ba a raba gado da shi sai zo ya koma to shi ma za a gaje shi kada yake yana nan sai shi ma a gaje shi ana tun da ya koma sai a ce ce sai ya yi gadonsa na farko dai ga uwar da ta yi kishi tana nan sai kuma a duba bayan uwa wa yake da shi wanda zai sigarin ta na fatan gani wannan hukuncin Allah shi a musulunci a wata zuwa a kiristanci duk da za ka samu wannan mutum dole a zumi cikin duhu Allah sai dole a zumi kawai ka kawo shirme ne ne Allah ya ba mu addini ya ba mu gadon musulunci da bayanin sa amma a kiritanci a ce ma Allah a zo ban ɗaki ne da da tafiya ban ɗaki ƙarya take Allah ba ne da da bin kwanciya rabbe suke kawai ba haka su yi ba amma sai sa wani alwala ya salli ɓangaren dama duk wannan bai san ba amma duk kirista ko yaro ne ƙanƙani ba ga da suke ake masa kwanciyar ɗan wata ko kankanin yaron nan Allah haka ce kwantar da shi yadda annabi ya faɗa duk a sai halin nan kwantar da mutum amma iyayen mutum da suna cewa a'a ba a rubuta shi Allah ta samu da waɗannan su ne wato mawani al'ir yista ko kuma shurutul irs ga sharaɗan cin gadon kuma shuruɗin irs sharaɗan cin gadon na farko kafin cin gado ya inganta a raba da kai a kiyaye da yin sharaɗa قدم وجود المانع من الموانع السابقة babu wata azar da suka hana sai ce to kana da dattin sharaɗin masu cin gado waɗanda abubuwan da suka hana sun gado babu shi na biyu fa mawusul mawuru walai hukuman to ai dukkan ka ci gado ka jira da wanda za ka ci gado ya mutu ko ko ce wanda za a ci gado ya mutu kuma ai ko bai mutu ba ka ga ba za ka ci gado shi ba da haka sarari mutuwar wanda za a ci gado ko da hukuman ne ya ma'ana ko da hukumar ko da ta hanyar kawai a hukunta a ɗauka ko ya mutu alƙalin yake hukunci kawai wani ya mutu misali ɓata kai annan ya an rasa ba labari tun da ya fita da safe yau shekara sama da goma ba a gudu ruwa ba yau shekara sama da sha biyar ba labari misali especially a cikin lokacin yaki ana yaƙe-yaƙe kuma gurin da kake zuwa ana yawan yaƙe-yaƙe da kashe-kashe sai alƙali ya yanke hukunci a biya nuka bayani sai ya yanke hukunci sai a kan kamu ta raba dukiyarka na fata mun gane ko ko a'a suna iya yiwa ba mutuwar ma kai ba amma tun da ba sani ne wata ƙila ko an sace ka ne ko an ji an sa ka kurkuku ne ma ba a sani ba kuma da yana faruwa wallahi za ka ga mutanen mu a kuta wani guri a Lagos an ji an daura mutum ba na bai shekara da shekaru wani da kira za a gano yana kurkuku wani kuma shi ke ne wani kuma kashe shafe ba a sani ba ba labari to duk wani ana ta mishi al-masqul ma'ana wanda ya bata idan an ɗebe tsammani sai a fidda rai a yi masa hukunci ya mutu irin wannan na tabbatar za ka iya jin labarin an taba samu a rayuwa ana kuma samu sannan akwai lokacin da idan ta hanyar shekaru ne kamar misali dama rayuwa ta mummanta shekarar sa sittin saba'in aka neme shi kuma aka rasa a ga duk abokansa ma sun mutu shi ma ne ya ɗauka duk abokansa wane da wane da wane ƙawayensa masu ɗinsa duk sun mutu ya ce shi ma sai a ba su hukuncin ya mutu a je a raba gadon ka Wani shi ne wadar hukumai eh? haddi ta ba ta jeji a aiki an tabbatar ya mutu an yi haddin tukuna abai irin wannan kasar ta yanke haka wanda za a yanke ma hukunci a je kawai ajiye ka ko garin nan ka kashe ba za a kawai kashe ka ba ba a kitan Aiki kiraye kirayen da ake kai ne amma duk da haka a jiya kamar wannan mutane mutumin da wannan mutane da aka kama to ya sun kashe wannan mutane shida a kai wani mutum a ƴaƴansa shida a ka'idar shari'a irin ne ba a gaggawar kashe mutum mutane suna ta so a kashe su a kashe su duk da sun yi admit sun yi ikirari sun yi ikirafi ko ba ki ba sun ce su ne an yadda to duk da haka ba za a kashe su da wuri ba ko a shari'a kan musulunci sai ke ba za a kashe su ba musamman kai ne sai an ci gaba da risas da bincike da bin jirgin sai da ba mamaki akwai wasu ba ko ba mamaki akwai wani da a ƙasa ba za a ga gara kashe su ba ba wai ba za a kashe su ba ya kamata a je a ƙara bincike kila ma za kila ma za kila ma za kila ko da ba su kudi ya biya su kila ko za kila ko za don ana na ana ci gaba da bincike wasu kila ba a gano wasu abubuwa shi ne yasa ba a gaggawa wani lokaci na fata an gane wata kila ma wanda ake tunanin ba laifin su shi wasu a gano wani da laifin in fada binciken za a ci gaba da ni to da wani abin da zai bayyana sai ana ko ɗan sanda da sauransu da masu bincike suna da salo-salo irin nan kuma duk ba laifin su bane ba kuma laifin wato ko su bane a ana maganar laifin masu sa hannu na ƙarshe kamar gwamnati to amma dai a shari'ar musulunci idan shaidu sun tabbata kuma ko ikirari ya halatta kake kuɗa laifi ba in ya farko da wani abu ya biyo daga ba shi ke Allah ubangiji ya tsare ne malam ce sai kuma wato da an hukuma alqadi bi mauti mafqudihi bi qawti bi mauti mafqudihi kamar alqali ya yi hukunci da mutumin da aka nemi shi aka rasa cewa ya ya rasu sai na uku قول الوارث هل اليوم موت موروثه فكان دور شيء كما لم دوام من موت بذات التجاد يقول إذن توقعنا بري ميتم جادة يظل توانا دوري لم دوام بذات التجاد يموت so wannan misali da kai da mahaifinka kuna tafiya mota kuka yi hatsari aka ba zan ku duk kullum ba san wanda ya riga mutuwar baban ya mutu kai ka mutu ko biyu a motar ko ya ba a baban ne ya riga mutuwar balantana a rawa ɗan mai gaba abin shi ma a za a gaji ɗan ko ɗan ne ya riga mutuwar sannan idan ya gaje shi ana a za a gaji uban <laughs> a garin muskila kenan sai dai wasu kira a gurin likitoci a ce za su iya gani a wannan ya mutu da minti sha biyar sannan wannan ya mutu daga baya sai ba za a gani ba wasu malamai suna cewa irin wa'annan duk cikin su ba wanda zai gaji ba wanda zai gaji idan ba wanda zai gaji wani ba sai in an samu tabbas yayi riga mutuwa ina fata an gani idan haka ta faru ba a tabbatar da wanda ya mutu nan to duk da za su ji gadin juna ba sai dai su a gaje su kawai ai an san majadan ɗan an san majadan uban ba wanda zai gaji wani tun da ba a sani ba to shi ne falau an ra'a da za a samu wata mata mata ahadu auladiha ko ɗaya daga cikin ƴaƴanta ya mutu misali mace ce tana da ƴaƴa hudu ko ɗaya ya mutu wato batani ha jani sannan tana da wani yaro a cikinta jani ɗan tayi a cikinta ranar da ɗaya daga cikin ƴaƴan ne. fa inna hadal jani to wannan yaron ya sahibta al'ursa zai kankanta jarin min a kehi na ɗan uwansa idan har ya zo duniya da rashi na ga an gani za a raba da shi يبدو دنيا إن أنت هل سالك الإيمان فيك لأن حياته متحققة فمن لا يتثبت يعني يوم ما يوم موت أسيه لا ندم الله يسلمك أنا بدل ما يسلمك أنا بدلك لا تتنزل يا جبايا تبيتهم وضع ربك هذا بش الحمد لله هذا ليس ما فاتهم ذلك وقال waɗannan su ne sharɗan wato ingancin babu shirin su za mu tsaya nan insha Allah ya za mu tashi akan alwarin kuna min zukur alaikum salam Thank you.

Idan na fahimci bayanin haka, wannan za a iya gano ya zo da raini ta hanyar bincike da likitoci ne za su yi wannan aikin ita shari'a ba ta ɗora mu. abin da shari'a ta ɗora is ta hallata yaki shi ne ce ko an ji an yi bincike kaza yi bincike kaza na an shiga wani bari ma'ana da yaro ya koma ko amma bai yi tsara ba me yi kuka ya so da wannan matsaloli da kasa ba za a yi da aka da wannan ba sai in kasar da sun tabbata suna da irin wannan binciken kuma yana aiki Yanzu tana da irin wannan ci gaba, amma nan da ake tafiya kawai a yi biya. Alaikun salam. No. Allah bai yi ya cikin kuma kuma kuma da

ko ba haka ba to yanzu ka taso da wanda ma ba zai mai ba sai dai Allah ta'ala ya yi hukuncin su tunda ka ga a shari'a wannan ba mai ta kuma shari'a ma ba za ma ta yarda da wannan hukuncin ba sai kan yana ganin ta a masarki ta ta za za ta za duk wannan ba shi ne alama kan mai ta ba yawa abin da ya kamata kawai duk wannan a shiru da shi da yanzu in ka je kace a kuma da wannan abin to farko ma ba a samu matsala sannan da wada ya za ka tattaro ka gaya musu wannan magana an yi wani karatu ne ƙasa bin da alaikun musulun Babu matsala, ko ba an yanke hukunci ne da son zuciya ba. Alƙali ne yanke hukunci, bisa kyakkyawan zato. Aka raba gadonsa aka yi ya yi yanzu sai ya dawo idan Allah ya sa akwai ragowar zuciyar za a ba shi kayansa in wani gida ne ba a sayar ba in wasu filaye ne ba a sayar ba duk wanda ke da shi a hannunsa za a ba masa da kayansa ma ta an gani wanda ba babu kuma haka Allah ya rubuta a sai ya haƙuri Allahu a'lam kuma ya ce duka ya yace na su ya kula da duniyar <laughs> to shi ke da alaikum salam Domin akwai rai, ba ma guda ake nufin yi da kuka ba, da ya zo ba ba alamun ya zo da rai. Amma ba wai kokar da a hannu koma wasa. Idan ya zo yi da kuka ba, amma da rai ana kalli yana motsi, abinda ake nufin wato ana nufa akwai jari wanda za su zo ma'ana watan da rai suka zo babu rai to shi sa ake sa in dai yayi kuka to da alamu da rai amma ba da zura ake nufi kuma gashi yana ci gaba da rayuwa ba <laughs> Allahu a'lam